yana haska nuna da kuma balaga ta siyasar hamayya ci gaba ne mai kyau wanda ya kamata a ce daman an yi tunaninsa kuma sun yi suke illa iyaka dai wasu hanyoyi da suke bi da wasu matakai wanda yake nuna kamar akwai ragowar wata jikakkiya tsakanin wasu da wasu to wannan ita kuma za ta iya zama cikas a cikin al'amarin kamar hanyar da suka bi wajen zuwa sokoto da kano inda suka zaɓi su je gurin gwamnoni masu ci kuma suka kauce wa gwamnonin da suka sauka sannan a nan ne fahimta ta nake ganin kamar wato alamu ne na cewar wata jikakkiya ce tsakanin waɗansa a cikin apc din wanda ba zai haifar da apc alheri ba in aka tafi haka ba a gyara ba hmm. akwai yiwuwar cewa kwalliya ba za ta biya kudin sabulu ba sai sai zama na ka toshe kofa daya ka balle daya maimakon in toshewa kake so ka yi ka toshe biyu. in budewa kake so kai ka bude biyu to sai zama na ka toshe wata kuma wata kuma ka ballata sai i zama na in ba isa abu kana da bankwalo to amma yaya nasarar su mutane apc take idan aka yi la'akari da lafuzan da gwamnonin kano da jigawa suka yi a wannan ziyara mm. wato da akwai ci gaban da ake da alkalima na yadda za a yi bincike a gano cewa ɗaukan mataki kaza zai sa kai cimma buri kaza kai asara kaza to inda suna da akwai wannan alkalimin suka yi amfani da su to da sai ka ce babu haufi amma kai ziyarar kadai a kai wa wani a kaucewa wani kuma bayan waɗanda aka kaucewa su ne tsofaffin 'yan jam'iyya waɗanda kuma ake neman a yi su sabbi ne kuma ba a da tabbas za su ansa gayyar ko ba za su ansa ba wato babu ɗin kyaɓaka a cikin wannan polls shine wannan abin nan ɗin da ake yi inda a irin su america ne a gano cewar wane yana gaba da wane a jiha kaza da maki kaza wajen mabiya to in ka yi wannan kaga in ka kamawa ne za ka kama misalin kaso 60 cikin 100 na mabiya in ka ka kamawa ne kaso 40 za ka kama cikin 100 in ka kama in ka kama mai 60 din to shikenan amma a Najeriya inda ake tafiya a duhu a siyasar Najeriya sai nake ganin kamar akwai gyara a cikin wannan kyau ko wannan sa a hada a tafi da shi lokacin da wannan tawaga ta zo shi kwankwasa ya gaya musu cewa zai tuntuɓa shi kuma da ya je suka jijjiga wasu lami da ya ce dama su harkar su najeriya ce gaba me waɗannan kalaman guda biyu suke nunawa duka siyasar suke nunawa kowanne siyasa yi mai kyau eh, ba daidai ba ne take wani a cikin ya ansa wannan magana idan tuntuɓa za ta iya haifar maka da cewar to tunda najeriya duka muke wa kuma mm, makoman najeriya za ta fi kyau a apc mu koma za ta iya haifar maka kuma da cewar a tun da maku najeriya muke wa kuma makoman najeriya za ta fi kyau a pdp mai zaman mu duk zai iya haifar maka da wannan saboda haka abu ɗaya suka faɗa ta hanyoyi daban-daban kowanne bai ansa ba saboda yarjejeniyarsa da pdp da makomarsa a ina za ta fi har yanzu bai gama tantancewa ba sai wannan tuntuɓance za ta haifar masa da ita saboda haka ba daidai ba ne kai tsaye su ce ba sa yi ba kuma daidai ba ne kai tsaye su ce to ga munan tahowa saboda haka kowane wannan yunkurin kuma zai sa ita jam'iyyar pdp ta bullo wata mafita tun da abin da kuke cewa politikin ake ha shine ma shine ma abin da zai yi karshen ta za su fito da wani karfi na kokarin jawo da su baya idan in suka fito da suka yi musu wani tayi mai gwabi ba mamaki suke karɓa karɓar tayin apc su koma wasu amma fatan shine su kuma mabiya talakawa su masu jefa ƙuri'a su kuma su gane kenan ashe rigimar daman duk ta kasuwar bukata ce wajibi ne shi dai talaka mai ƙuri'ar a hannunsa shi ya gane cewar a ina ake yi don shi a ina ne kuma ake yi don son zuciya da raɗin kai da kasuwar bukata